وحملناه على ذات ألواح ودسر kuma muka ɗauki annabi Nuhu a kan wani jirgin ruwa wanda aka yi shi da alluna da ƙusoshi muka tsayar da shi tare da mutanensa daga nutsewa a cikin ruwa.